Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 25,31 da kuma 49. Masu a rama jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad da FM Dalol da tashar Mutavia Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a yaushe akan voahausa.com. haram Assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Litinin 15 ga watan Oktoba na shekarar 2018 kafin ku shi abin da muke tafe da shi mu fara da kanin labarai. Shugabannin Turkiyya da Saudiya sun tattauna kan yadda za su kafa wani kwamitin haɗin gwiwa wanda zai binciki bacewar ɗan jaridar Saudiyya ɗin nan Jamal Khashoggi. shugaba donald trump ya ki yadda cewa amurka ta shiga yakin cinikayya da china ya ce yanzu takaddamar cinikayya kawai ake yi tsakanin kasashen biyu sannan koriya ta arewa da koriya ta kudu sun tattauna kan batun aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma a ganawar da suka yi kwanan nan a birnin pyongyang to madalla To bayan labaran duniya za ku je ra'ayin kanawa akan wani faifan bidiyo da ke nuna gwamnansu yana karɓar makudan kuɗaɗe. a gaskiya muna da tantama akan wannan bidiyo ba gaskiya ba ne ban yadda ba amma da na ga bidiyon nan sai na gasgata maganar da ake faɗa a baya sannan za mu kawo rahoto daga kasar kamaru inda 'yan adawa kasar suka buƙaci a sake sabon zaben kasar an yi wayansu abubuwan da ba shi kenan ba a cikin wannan biro da aka yi haka kuma a jamhuriyar nijar za ku je korafin wata kungiya kan wani dan majalisar mauritaniya da aka tsare eh, walakantar da eh, masu kare hakkin dan adam kamar su biram da mutanen eh, organization tashi wadda ake ce ma ira don wanda suke neman hidda mutane cikin bauta duk waɗannan bayanan za su zo muku ne bayan kun gama jin labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugabannin Turkiyya da Saudiya sun tattauna kan yadda za su kafa wani kwamitin haɗin gwiwa wanda zai binciki ɓacewar ɗan jaridar Saudiya ɗin nan Jamal Khashoggi wanda aka kasa jin ɗuriyarsa tun bayan da ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya ranar 2 ga watan Oktoba. kamfanonin dillancin labaran kasashen biyu sun ce shugaban turkiya rajab tayyip erdogan da sarki salman na saudiya sun tattauna kan batun ta waya a daren jiya lahadi saudiya da turkiya sun ba da mabambantan bayanai kan abin da ya faru da kashogi bayan da ya shiga karamin ofishin jakadancin saudiya din jami'an gwamnatin turkiya sun ce sun yi imanin cewa kashe hashogi aka yi a yayin da ita kuma saudiya ke yin watsi da zargin da cewa marama tushe ne kuma wai khashogi ya fice daga karamin ofishin jakadancin da kansa dukkanin su biyu babu wadda ta gabatar da kwakwarar shaidar da ta tabbatar da ta haka zalika saudiya ta yi watsi da barazanar kakaba mata takunkumin da shugaban amurka donald trump ya yi muddin ta tabbata cewa saudiya na da hannu a bacewar khashogin shugaba donald trump a wata hirar da aka yi da shi da daren jiya lahadi a shirin gidan talabijin na cbs mai suna 60 minutes ya yadda cewa amurka ta shiga yakin cinikayya da china ya fi son bayyana al'amarin da ta takaddamar cinikayya kuma ya sha alwashin yin galaba ita ma china a wannan shiri na cbs jakadanta a amurka sue tinkai ya ce zarge-zargen da ake ma china ba su da tushe kuma hakan rashin adalci ne ga mutanen china ya ce da wuya a ce wai al'umma mai girma irin ta china ta ci gaba ne kawai saboda sace-sacen fasahohin amurka a maimakon dogaro ga kanta ya ce wannan ba mai yiwuwa ba ne ko matsala zaratin wani shehin malami a fannin tattalin arziki a jami'ar john hopkins mai suna steve hankai ya gaya muryar amurka cewa tabbas amurka da china sun shiga yaƙi a fagen cinikayya to amma fa china ba kamar ƙasar japan ta shekara ta 1980 ba ce ya ce china ƙasa ce mai ƙarfin gaske wadda ta ɗaura ɗamarar ganin cewa za ta iya fuskantar duk wani matsin lamba daga amurka kan sai lallai ta canza manufofinta to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc koriya ta arewa da koriya ta kudu sun yi wata tattaunawa a mataki na sama a shiryar nan da ba a harkar soja ciki mai cikakken matakan tsaro a yau dinnan litini tattaunawar ta taɓo batun aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma a ganawar da suka yi kwanan nan a birnin pyongyang a daidai lokacin da shugaban koriya ta kudu mun in ke kiran al'ummar duniya da ta saka ma shugaban koriya ta arewa kim jong un saboda himmar da ya bayar wajen kawar da makaman nukiliya to amma duk da hasashen namun har yanzu ƙwararru na kafa kafa wajen tabbatar da cewa an yi wata wato an yi wani abin kirki game da batun kawar da makaman nukiliya a yankin ministan shirin haɗin kan koriyawa chung myung gong ya jagoranci tawargar koriya ta kudu mai mambobi biyar zuwa panmunjom ciyaman ɗin kwamitin sake haɗa kan koriyawa wanda ya jagoranci tawagar koriya ta arewa ri song shine ya tarbi tawagar koriya ta kudin shugabannin koriya ta arewa da koriya ta kudu sun amince a watan satumba a yayin babban taro na uku na kasashen yankin ruwan koriya cewa za su inganta hulɗa tsakanin kasashen biyu tare kuma da ƙarfafa gwiwar sauran shirye-shiryen tabbatar da zaman lafiya a yankin ruwan koriya ɗin wanda zai kasance mara makamin nukiliya An buɗe wani muhimmin kan iyaka tsakanin Siriya da Jordan a yau ɗanar Litini a karan farko cikin shekaru uku. Maƙetarar Nasif na da muhimmanci ga harkokin cinikayya a yankin, kuma hatta labada mai makwabtaka da Siriya na amfana da maƙetarar. 'Yan tawaye masu adawa da shugaban Siriya Bashar al-Assad sun ƙwace maƙetarar a shekara ta biyar. to amma sai sojojin gwamnati suka sake kwato yankin a cikin watan yuli na wannan shekarar wata maƙetarar kuma da ta kasance a rufe saboda yakin da aka shafe shekaru bakwai ana yi ita ma an buɗe ta a yau ɗinnan litini tsakanin siriya da yankin tuddan golan da ke ƙarƙashin mamayar isra'ila maƙetarar quinetra ta kasance a rufe na tsawon shekaru hudu sojojin tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ne suka fi amfani da ita wajen tabbatar ana da ana mutunta yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 1974 tsakanin isra'ila da siriya labarin da saurara daga sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc yanzu sai rahotanninmu kuma za mu soma ne daga nan daga kano a najeriya inda wakilinmu muhammadu ibrahim kori ya juyo mana ra'ayoyin kanawa akan wani faifan bidiyo da ke nuna gwamnan jihar yana karɓar makudan kuɗaɗe da ake zargin cewa cin hanci ne a gaskiya muna da tantama akan wannan bidiyo ba gaskiya bane haɗe ne kawai don a dasashe karsashin gwamna ganduje saboda zaɓe ya karato ne kawai wannan zargin cin hanci da ake wa gwamnan kano da ana cewa dubu hamsin ba ta gifta a gaban gwamna ya kyale ta ban yadda ba amma da na ga bidiyon nan sai na gasgata maganar da ake faɗa a baya kuma bidiyon da na gani ba wai haɗi ba ne zahiri ne na kalli wannan bidiyo kallo na basira na hankali abinda na fuskanta na farko yanzu harka ce ta technology ta yi yawa za a iya haɗa hoto kuma ma ba haɗawa aka yi ba idan ka duba za ka ga shi shi mai girma gwamna za ka ga kuɗin na miƙa masa ake ana magana dala miliyan biyar wani project ne a jihar kano wanda ɗan kwangila zai ba da tukuici kawai na dala miliyan biyar wannan ita ce ayar tambaya gaskiya akan magana wannan zargin da ake wa gwamna ni ma da ban yadda ba amma da na ga hoton bidiyon gaskiya na da wannan lamarin na yadda da shi da ban yadda ba amma yanzu na yadda Ni a magana ta gaskiya akan wannan cin hancin da ake faɗa ni ban yadda ba. Saboda magana ta gaskiya duk a Kano State in aka ce kai ne gwamna to waye zai zai baka kuɗi. Duk wani wanda ya kwana a garin Kano talakan ganduje ya fi kowa kuɗi a garin nan. Saboda shi yake da rubu kuɗi. To in ɗan wani rana da kuɗin da zai ba gwamna to me yasa baya yin titin kyauta. Wasu al'ummar jihar Kano kenan suke bayyana ra'ayin su dangane da faifan bidiyon da ke fallasa zargin rashawa akan gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda jaridar Daily Nigeria ta wallafa. Sai dai kwamishinan labaru na gwamnatin Kano Comrade Muhammad Garba ya ce gwamnati za ta ɗauki matakan shari'a game da wannan batu. Idan ka duba wato yadda abubuwa suke tafiya da irin bayanan da aka zayyana da irin abin da ake so a nuna a shi kansa wannan bidiyo in za a ga cewa wato ƙoƙari ake da kalaman mutane wa'anda suka ɗau nauyin bidiyo da wa'anda suke so su wannan shari za ga abin da kawai suke tunani shine a hana mai girma gwamna ya takara har an zo ana kiran sunayen wasu mutane a nan jihar kano ana cewa a canja mai girma gwamna da wa'annan mutanen kaga wannan ma ya nuna cewa ba wani abu ba ne kazafi ne kuma magana ce ta siyasa mun riga mun san cewa mai girma gwamna ya riga ya yi aiki a jihar kano al'ummar jihar kano shaida ne suna tare da mai girma gwamna mu dai a jihar kano ba mu da wani tarihi na tusgunawa 'yan jarida saboda haka mun yi kokari mu jawo hankalin masu kokari su wannan abubuwan abin bai yi ba mataki na ƙarshe dama da ya kamata a yi tunda ba inda za ka iya kai kukanka ka samu adalci irin kotu saboda haka ina son tabbatar maka da cewa gwamnatin jihar kano za ta shigar da kara domin ta nemi hakkinta na tabbatar kwamishinan shari'a na jihar kano na tabbatar da cewa a wannan safiyar da yardar allah zai shigar da kara to kuma da abin da kotu ta yanke to ina so in tabbatar maka da cewa mu masu biyayya ne. Yanzu haka dai majalisar dokoki ta jihar Kano ta kafa kwamiti mai wakilai bakwai domin ya binciki wannan batu kuma ana sa ran zai mika rahoton saga zauren majalisar cikin makonni hudu masu zuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar amurka daga kano a gaida Mahmudu Ibrahim kori yanzu kuma sai kasar Kamaru inda 'yan adawa kasar suka buƙaci a sake sabon zaben kasar na shugaban kasar da aka gudanar ranar bakwai ga watan Oktoba ga rahoton da wakilinmu Awal Garba ya haɗa mana. 'yan adawa a kasar jamhuriyar kamaru sun buƙaci a sake sabon zabe a faɗin ƙasar baki ɗaya a yayin da babban kotun tsarin mulkin ƙasar kurkun sanayi suke ƙoƙarin bayyana sakamakon zabe a cikin wannan makon abdullahi bili dan adawa ne na jam'iyyar inver masu neman kawo canji a ƙasar ta jamhuriyar kamaru saboda ni dan adawa ne na parti univer eh, a kan sa cewa wannan zaɓe muna so a sake zaɓe na sabila da an yi wayansu abubuwan da ba shi kenan ba a cikin wannan biro evo da aka yi saboda an kokore wayansu mutane mu dewa daga cikin wannan Eh, shirya wannan da ba so aini a gansu a wannan wurin din ba da magudin da aka hada yawancin din da ga turawa kuma da aka kawo akan sun ce komai ya wuce da lafiya mu ba mu yadda da wannan abu ya wuce lafiya ba to abin da ya sa kenan muka ce a sake wannan zabe saboda abubuwan da ya ringa wucewa a cikin eh, su biro da vote na shi sa muka ce president mu ya ce gara a sake wannan eh, zaben din eh abin da ya sa kuma ba mu yadda ba ko kuma shi mai kasa biye kuma dauka ba za mu ce ma mutanen mu dai su fito ba amma mu muna so har karshen din dai a nuna mana cewa e lallai shi ya ci shine ainihin maganar mu wato mu muna da namu takardun da to takardun su in sun nuna ya faɗi daidai da namu irin takardun da muke da shi a nan za mu san cewa e lallai amma abin da ya wuce kam mu mun san cewa mu muka ci zaɓe. amma ta bangaren jam'iyya masu mulkin ƙasar ta jamhuriyar kamaru rdpc Azare Alhaji Wani Sharubutu ya ce zaben ingantaccen zaɓe ne. Abin da zan ya fara da shi ne kasan so sun so matake-take tun washe garin zaɓe. suka ce su sun ci wannan ya ce ya ci wannan ya ce ya ci a waje kaza a share waje kaza kasan kuma zaɓen shugaban kasa daban ne da wayansu zaɓuɓɓuka ba za ka yaka ce ka ci ba gama samun duk sakamakon jiha-jiha da ko ina ba da cikin kasa da kuma wanda za su zo kasan waje su kuka a opposition su ko a wani kasan duniya haka suke yi duk lokacin da aka yi zaɓe su ce a sake ko kuma su ce su sun ci su ba su yarda da cewa da ke su demokarasi kuma yarda ne kaga mu shugaban mu bai ce komai ba har yanzu tun da ana ta yana jira kotu ya faɗi waye ce to shi muke jira a faɗa tukunna mu samu yadda za mu wani magana a kai eh, eh to demokarasi ne in kotu ta tabbatar ta ce mu ba mu ci ba su da wani da cikin su ya ci sai kotu ya bashi gaskiya za a bi ba to su ne suke wani take-take suke ce za su fitar da mutane hanya wato suna suna faɗa kafin abu ya zo ba haka ba ne mulki bai da yunwa gaskiya wanda ya san ya abin shi gaskiya sai ya zauna shiru ya jira tunda ba shi zai fitar da bakin shi ce a'a wani ni da ci ba wani ne kotu ne zai faɗa cewa ga wanda ya ci mu shi muke jira ku aka ce su suka ci mu mata mu hakura su ma muna so kadan an ce mu muka ci su ma su hakura Mama Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. a gaida awal garba da aiki yanzu kuma sai mu leka a jamhuriyar Nijar inda wata kungiya ta kira taron manema labarai don bayyana rashin amincewar ta akan tsare wani dan majalisar dokokin Mauritaniya ga rahoton wakilinmu suleimu Mune Barma. biram da Abedi da ke shugabancin kungiyar Ira mai yaƙi da bauta a Mauritania na kan gaba a sahun jami'an fafatakar da suka ɗaura ɗamarar tunkarar masu ƙoƙarin mayar da baƙaƙen fatar ƙasar da ake kira Hartan Bayu. lamarin da kungiyar timidriya ta ce shi ne dalilin da ya sa hukumomin mauritania garkame shi a gidan yari da nufin murkushe yunkurin da ya sa gaba kamar yadda sakataren ta ali buzu ke bayani a taron manema labaran da kungiyar ta kira biram et ses ont connu l'arbitraire l'injustice la prison et les menaces de toute forme yarda da aƙidarsa ta kare hakkin ɗan adam ya sa talakawan mauritania zaben biram da abed domin ya wakilce su a majalisar dokokin ƙasa sai dai har zuwa wannan lokaci hukumomi na ci gaba da tsare shi a kurkuku in ji ibrahim inabutu mamba a biran zartarwar timidiriya yana cikin kwason ya lashe zaɓe na ɗan majalisa to duk da haka na har yanzu an yi asambile sun hara aikinsu amma shi har yanzu yana kwaso don shi yasa yau mu muka ce muna kawo goyon bayan mu a gare shi kuma e, association timidiriya ta ce ba tare da wannan yanda ake Eh, walakantar da eh, masu kare hakkin dan adam kamar su biram da mutanen eh, organization tashi wadda ake ce ma ira don wanda suke neman hidda mutane cikin bauta. Kungiyar ta Timidiriya ta ce halin da ake ciki a yau a kasar Mauritania an kai matsayin da ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsawata domin daidaituwar al'amura a wannan ƙasa da ke kiran kanta ƙasar demokuraɗiyya. Majalisar Ɗinkin Duniya su ɗauki mataki wanda zai sa moritaniya ta rika kula da kare hakkin dan adam sirtu harka ta bota kuma eh, muna nema a saki biram da abet tun da yanzu ya zama dan majalisa don yana da wannan kariya wadda ake ce ma immunity parliamentaire a watan agustan da ya gabata ne hukumomi suka garkame shugaban kungiyar ira biram da abed bisa zarginsa da cin zarafin wani dan jarida sai dai makusantan dan gwagwarmayar na musanta wannan zargi domin a cewar su dan jaridar da aka ambato yana wannan korafi na da alakar kudda kudda mahukuntan mauritania saboda haka suka bukaci a hamzarta sakinsa daga inda ake tsare da shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ya ubangiji sarkin baiwa sarkin A gaida sila yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. shan hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu mu da wannan la'asariya na litinin Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, a inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, ke ci gaba da tambayar shugabar hukumar ilimin manya ta jihar Kano dangane da ire-iren ayyuka da suke gabatarwa. a shekarun baya hukuma nan take ta yi shuhura birni da karkara a jihar kano eh, kusan kowanne ƙauye kaje da garin mai unguwa eh, za ka tarar da daddare an sa wannan allon naku ana koya wa mutane to amma yanzu idan ka kwatanta da waɗancan shekarun da yanzu sake kamar abin ya yi siriri musamman a yankunan karkara eh, me yake faruwa ko kuma har yanzu dai magana nan ce ta dambu in yawa ba jima ai ba za ka hada da da yanzu ba a yanzu zancen nan da nake maka akwai garin da zaka je ka tarar da bayan santan mu ma da muka kafa jama'ar garin su da kansu sun sake kafa wata santa din kuma ba lallai a yi karatun nan da daddare ba kada ka manta akwai asabar da lahadi akwai kuma juma'a ana samun awa hudu a sati awa biyu tunda ilimi ne na manya shi ba kullum ake yi ba a akan daidaita ne a saisaita lokacin da manyan suka ga ya kamata su zo su koyi karatu mu kuma namu in sun amince za su zo to mu ne wajibi ne mu kuma mu je mu koyar musu so ba lallai ka gansu da daddare ba kamar misali ka je nan cikin birni makarantar baban ladi muna da wata makaranta a nan ja'i kai nan ciki wajen birgiyar kwana hudu za ka ga mutanen mu kai nan wajen dakata za ka ga mutanen mu ana ta karatu ana ta koyi musamman asabar da lahadi wai batun yan talla nan shi ma yana ci gaba da cewa al'umma nan ta mutu a kwarya ga kungiyoyi irin da su bridge nigeria ta su ibrahim sun zo sun kokarin ah, cewa a rage wani adadi na wannan al'amari akwai wani shiri na musamman da kuke yi ne don tinkarar batun 'yan talladina a ga cewa suna zuwa makaranta kwarai da gaske kuwa nan ba da dadewa ba za mu fara wani shiri wanda muka yi masa lakabi da mass education campaign wanda ya kunshi ilimi na rubutu da karatu ilimi na wayar da kai ilimi na koyon sana'a ilimi na sanin mahimmancin ka kai a matsayin kama na dan adam ɗazu kina gaya mana kun ma samu lamba yabo eh, ta majalisar ɗinkin duniya a can shekarun baya kuma kin gaya mana cewa gwamnatin tarayya ma da kano ta yi kwaikwayo wajen kafa makamancin wannan hukuma baya ga eh, taimakon kayan aiki da ita gwamnati tun da dama aikinta ne take ba ku misali na ka'ida da sha'anin malamai da batun horaswa da waye da sauransu irin waɗancan hukumomi da har a baya suka ba ku lambar yabo kuna samun tallafi daga gare su ne ko kuma a kawai abin ya tsaya iya yabo ne an unesco har yanzu muna tare da su da unesco da unicef kamar yadda na gaya maka a baya da wani ngo ana cewa da shi mesiko da wani ngo ma da suka yi aiki suka abin nan suka gama a Spain karkashin dfid dfid tun muna nan tare da su da zahara program ɗinsu ya ƙare za ka ga za su fito da wani kuma ko kwanan nan yan fcda abuja nan gurin masu kuma raya birnin tarayya yau raya birnin tarayya abuja yau ba a yi wata uku ba da suka zo nan kano suka koyi yadda muke gabatar da aikin suka je santa santa saboda sunan da muka yi haka kazalika jihohi da yawa musamman jihohin nan na kudu sukan turo ma'aikata su zo mai kwana uku kwana hudu tare da su ana kai su santa santa suna gani kuma suna daukan tsari ko jadawalin aikinmu yadda muke ko structure na yadda muke gudanar da aikinmu kamar yadda na gaya maka malamai fa wanda suke koyarwa permanent da casual muna da sama da 500 wanda za ka je ka tarar makaranta akwai masu digiri akwai a malaman akwai masu masters a malaman akwai profesoshi da suke zuwa makarantar mu ta masu education nan cikin headquarters ga ta can suna zuwa profesoshi da doktoshi daga bayero su zo kawai saboda allah su zo su koya wa yaran makaratu don su taimaka wa jihar ta ci gaba Eh, ibrahim a ƙarshe cin da ku yanzu aikin da kuka sa gaba na batun yara nan ne 'yan talla da kuma wato waɗancan almajirai idan kun kammala da su tun daga shi kun fara kulle yajejeniya da ita hukumar yada ilimin manya menene matakin ku na gaba wato mu matakinmu na gaba duba da binciken da muka yi su ga 'yan tallan mafi yawanci su suke rike gidansu kamar yadda nake gaya maka banda wannan muna kokarin cewa ya za a yi zamanto cewa su an koya musu wata sana'a wacce su rike a gida su dinga yi dalili idan mahaifiya ba ta samu wani abu wanda zai a din wannan plate na yarinyan ba amma take dora yarinyar talla ba ta iya samun nutsuwa da ta saki yadda ta yi karatu yadda ake bukata ba wanda kokarin mu shine idan mun samu banda ita idan su za su ba mu takarda wacce kungiya ce mu iya wacce mu iya haɗin gwiwa da ita wacce za mu koya wa iyayen yaran da Zaman cewa su kuma muna koyar da su a makaranta kamar yadda za mu dauki su ma adult education ne zamu dinga musu saboda waɗanda shekarun su ya haura shiga cikin primary wanda su ba su ranin regular class ba mm. so mu yanzu burin mu shine guda biyu yadda zamu koya wa iyayen su sana'a sannan yadda zamu ware wa yara su kuma waɗanda shekarun su ya wuce na primary kuma ba su je primary ba yadda zamu ware musu aji su yi karatun ranar asabar da lahadi wanda ko kuma za su yi sun yi karatun sannan kuma su samu dama zuwa su yi tallan su ko kuma ya zama to a hankali ana dakile musu yin tallan har ya zama to cewa cewa garin da ya kaurin suna a matsayin talla ya fito da cewa su ne suka fi kowa fitar da mata a zamanto likitoci ko malaman makaranta da sauran dukkanin abin da ake bukata. sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. muna mika godiya ta musamman ga wakilin sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwari da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar kwalambiya Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa kai Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11 da minti 25 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Sakon farko ya fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce Assalamu alaikum ya Hausa. Idan sai wane da wane gwamnati za ta hukunta akan matsalar cin hanci da rashawa, to da wuya a cimma nasarar kakkaɓe cin hanci a Najeriya ganin yadda ake wa 'yan jaridu akan bankaɗa cin hanci. Sai sako na biye ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir ya ce Salam ya Hausa Hakika duk ranar 15 ga watan Oktoba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin jaddada muhimmancin wanke hannu da sabulu domin inganta rayuwa da lafiyar al'umma. A don haka ya kamata jama'a mu kula da tsaftar jikinmu da muhallinmu. Domin ita dai lafiya ita ce uwar jiki. Allah ya kare mu ya ba mu lafiya amin. Salam biyoye Hausa. Hakika matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na hana wasu mutane hamsin fita ƙasashen waje ya yi kama da bita da kullin siyasa musamman idan aka yi duba da yadda hakan bai faru a can baya ba sai a daidai wannan lokacin da siyasa ta kawo jiki sako daga bala muhammad dambam jihar bauchi sai sakon lawisa matar hassan dogon faci ba tsari ta ce assalamu alaikum biyoye hausa fatan alheri gare ku don Allah ku bani dama in yi magana akan ranar matan karkara ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, babu shakka hakan yi yana da kyau sai dai da yawa daga cikinmu ba mu san amfanin yin hakan ba domin matsalolin da matan karkara ke fuskanta suna nan kamar yadda suke ya kamata hukumomi su duba matsalar da matan karkara ke fuskanta da fatan allah ya yi mana jagora amin To madalla yanzu kuma ga shirmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. a takaice shugabannin Turkiyya da Saudiya sun tattauna kan yadda za su kafa wani kwamitin haɗin gwiwa wanda zai binciki ɓacewar ɗan jaridar Saudiya dinnan Jamal Khashoggi wanda aka kasa jin ɗuriyarsa tun bayan da ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul na ƙasar Turkiyya ranar 2 ga watan Oktoba. shugaban amurka donald trump ya yi hasashen cewa sakataren tsaron amurka jim mattis na iya zama ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnatinsa da za su yi marabus nan gaba shugaba trump wanda ɗan republican ne ya faɗa a wata hira a jiya lahadi a shirin gidan talabijin na cbs mai suna 60 minutes cewa bai da alamar da ke nuna cewa mattis zai yi marabus to amma ya ƙara da cewa amma idan gaskiya za a faɗa matis ɗan da makarar ne Shugaban Amurka Donald Trump a wata hira da aka yi da shi da daren jiya Lahadi a shirin gidan talabijin na CBS mai suna 60 Minutes ya yadda cewa Amurka ta shiga yakin cinikayya da China. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mun dawo a ƙarfe na shirinmu na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie grisham da ta hada shirin da ba da umarni sai injiniyan namu robert mclean ni ne naku abdulaziz adili toro ke cewa muni lafiya sai ku dakace shirin yau da gobe.